Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurari ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah jama'a ku hakuri mun dan ja lokaci kaɗan daga gare ni ne. Ah, alhamdulillah technical problem ne amma mun duba mun solve. To jama'a ku hakuri muna tare da ah, shayina Shakridwan a kasar Ghana Hafizahullah wanda a wancan sati mun zauna da shak ya yi mana karatu akan masu cewa prof ibrahim makari a cikin karatunsa karatunsa ta halatta zina wanda shaihi ya kawo mana ayan Kur'ani da hadisi ya nuna mana cewa duk masu irin waɗannan maganganu kowane firka saboda yanzu in za ka duba zantuttukan jama'a bi ake yi na ƙungiya da ƙungiyanci ƙungiyanci imana wannan in ba shi a cikin ɗarika na duk abin da zai faɗa eh, ba gaskiya ba ne shehi ya nuna mana cewa duk a cikin mu akwai shi a ciki sa'an nan bugu da ƙari ba. abin da ake kiran shi darura to darura mu da kanmu a cikin eh, rayuwar da muke live yanzu muna cikin darura to a karatu ta zurfi muka kai inda shehi ya kai har network ya tsaya akan shi wannan yaro in an ce mace da in ta shiga uh, harkan da halin darura ta iya ta ba da kanta wani ya yi zina da ita amma washe in ta bubbuga san ba ta samu ba ya kai makura na mutuwa malam ali na wasan da zuwa to za ta iya ta ba da kanta to aka yi wa malam tambaya malam aminu staran ya yi malam tambaya cewa shi in aka yi wannan darura to yaron da aka haife shi a cikin wannan darura wannan yaro ai an san ubansa to wannan yaro yana da gado ko baya da gado to jama'a ku yi hakuri malam zai mana karatu insha Allahu kuma mu bude layi waɗanda ba samu su yi tambaya wancan sati ba su yi tambaya wannan sati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Sarki na jina. Eh, yanzu muna jin ka shayi. Dazu ba mu jin ka da kyau, amma yanzu muna ji. To, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah shek. To, alhamdulillah. To, Allah ya kara mana dadin kai. Amin shek, amin. maka Allah ubangiji da mu kuma ya ba mu karatu na tsoron Allah ko wanda zai ma kowa amfani. Amin ya rabbi. Kana ji ko? Muna jin ka sosai shek, muna jin ka. Alhamdulillah. Wancan mako karatun da Allah ya kaddara muka yi. Wannan maganar da ya kamata a yi gado, game da wannan hukumci mun kare. Amma tambaya ya zo hmm. na shi Aminu Saramfa. Ya ce, hmm. to in hali ta kai mace ta yi irin wannan abu kan masuwa ya kai ta ga wannan hal aka samu da wannan da yaya za ya yi gado ko bai gado hmm. maganan A ko a biyu ne hmm. akwai A farko tukunan na'am wanda babu wani mahalu oh, oh, oh. network wurin iya babu kama sannan muna da iya liman ah, Allah network wurin zaka da kuduban network ya yi ku eh daga dalla kudu kudu network magana da malam ya faɗa ba mu ji ba sam kawai ku duba network magana na fadi duk dubduban yi <laughs> maganan malam yana break eh, wallah maganan nan na da very important yana da jama'a don Allah ku yi hakuri a malam za a gyara networkin malam ku yi hakuri kamun malam ya dawo yanzu yanzu kana jin eh shek muna jin ka amma yana break ne to alhamdulillah da ka daina ji na ka bari na ne to na ji shek bismillah to alhamdulillah wa ashhadu an أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وقال أول magana wancan mako mun yi karatu ita karatun mun samu inda muka haje wannan magana tunda mun samu inda muka haje wannan magana amma tambaya ta zo a cikin wannan magana tambayan nan ne shi ne shi bawan Allah nan da ya yi tambaya kana ji ko eh muna ji shek alhamdulillah shi bawan Allah nan da ya yi tambaya ya ce in lalura ya kai mace ta yi irin wannan hali in an samu da ko diya mace ne ta yi gado ko ba za ta yi gado ba sai na ce wannan magana fuska biyu ne akwai e eh, ta yi gado babu wani malami na addini da zai ja da wannan E, kawai ne hmm. jama'a <laughs> jama'a don Allah mu yi hakuri ah, bismillah eh malam ya dawo sannan kuma a'a kuma na nan hmm. <laughs> ya yi gado babu bai gado wurin shi bangare daya ya yi gado babu bai gado shi yana bangare daya part daya kenan hmm. part daya kuma a ya yi gado babu wani gadama shi ma akwai shi hmm. yanzu za mu yi batun kafin mu ba da ansan shi aminu saramfa na shek ya kamata mu warware wani magana kaɗan shine za mu yi magana game da gado amma gado ta wani bangare ta wani rese daya a cikin gado wannan rese kuma ba gaba wata kwaya daya a cikin wannan rese a kuma akwai wani yake wanda aka haife shi ba da aure ba ba hmm. wannan kwaya da shi kanshi za mu yi magana to amma ba haka ba gado farko daya abin da ake ce ma gado ana ce ma gado al'irf ana ce ma gado ana ce ma gado attarikati attarikatu to shi al'irsu da mirasu da attarikatu duka sunan gado kenan to hmm. amma akwai inda shi attarikatu shi noni mira akwai wani inda akwai bambanci tsakanin tarikatu da miras tarikatu shi abinda abin da mutum ya gaji Nan mi'ra, menene miras akwai shi tarikatu ana dokan sa mutum ya mutu ya bar bai nuna ya zamo gado ba su kun saboda akwai wasu hidimomi a kai da mutum ya mutu ya fi dukiya farko an kula da yadda za a suturta shi in an kare suturan sannan a zo a duba haƙoƙin da ke kansa akwai haƙoƙin Mm. ma gado ana gan wasulci a duba kuma wasulci kuma a duba yadda za a yi in akwai shi a duba in ba shi tare da wani illa a zartar da shi sannan gado ya zamo yanzu ya zo ya kai matsayin ko ko mira amma na farkon da ke dauke da ah, wallahi mala zakari na gado kai wallahi na ce kun kuna damun malam internet na zuwa ma off yana komo wallahi na ce kun kuna damun malam saboda malam na zuba mana ilimi sosai a nan gaskiya jama'a ku yi hakuri a suna gyara karatun nan gaskiya <laughs> abin da ya kamata a maida hankali ne sosai gaskiya kan karatun malam amma network na halinsa ku yi hakuri jama'a za su dawo yanzu malam zai dawo mu ci gaba da karatu ku yi hakuri aha masha Allah eh malam ya dawo masha Allah to jama'a muna tare da malam Allah sa yanzu na wuri na na eh to networking ya dawo malam eh malam ya dawo bismillah shaki to Allah Allah ya sayar da shi kar ya koma gudu kuma amin amin amin amin shek Maganar da akwai shi ne, na gaya muku zai yi magana ne yau game da gado, amma wani bangare. Gado wannan bangare cikin biya aka yi haife shi, aka yi haifuwansa, muka ci masa gaba da fatiya. kenan ba da aure aka haifi wannan yaro ba to shi muke cewa gaba da fati haka ne muke fadi wanda ya sa magana ya ci gaba da fatiya wanda shi ma ga dama ya fito ya ce dan zina to babu laifi Allah ya mana dadin kai amin shek daya batun gado ya zo a cikin Kur'ani. kafin gado ya zo a Kur'ani, akwai ababen da suka faru daya gado na kaya muku da zana ci masa ir da miras da tarkatu sai na bambanta muku miras da tarkatu shi miras nan shi da yawan shi ne mawaris amma in ya zama mawaris wannan miras kenan mirasun nan shi ne ma yastahiqul insanu abinda mutum ke gada abinda mutum ke cancantansa min malikihi ba'da mauti malikihi daga mai mallakan abin bayan mutuwan mai mallakan hmm. abin da mutum zai gadonsa daga wani mai mallakan abin bayan mutuwan mai mallakan abin amma kuma bin wajihin maksus da wata huska ne ke be wa sharfin au shurutun mahasusa da wasu sharruta kuma ke bi don ba kowa zai gado kowa ba sannan kowa kuma zai gado a irin gadon da zai yi ko ba na'am to shi gadon ga miras miras ga akan ce kuma at-tarikatu to shi at-tarikatu nan shi nole miras masaran su da mutara difa ne amma akwai lokacin da suke bambanta at-tarikatu wani lokaci mutum ya mutu ya bar arziki akwai hakoki kan wannan arziki ba duba batun yadda za a yi so ba a yi suturansa ba ba kula ba duba batun bashi ba lokacin abin da kyajir ana ce a tarikatu abin da ya mutu ya bari kenan to sai an zo an yi suturansa an fi da bashin akwai wasu ke kuma a yi in kudin yanzu babu wani haƙƙi a kansa arzikin da ya bari dukiya ko wani iri ne to lokacin ya zama mira to shi mi'raj kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa suna da fara'ib annabi na cewa alhiqul fara'iba bi ahadiha yace shi abinda ake cewa fara'id kafin fassara fara'id da ake cewa fara'id jam'u ne daga fard fard kuma min at-taqdir abinda ake cewa fard shine taqdir gurgudawa kamar a abu to sai manzo Allah ya ɗauki kalmar yama gado ya ce ko hada gado da mazuwanta. ko hada gado da mazuwanta kenan wanda ya cancanci shi gado a bashi shi gadonsa to in an ba da wannan gado fama bakiya abin da ya rage daga gado kowa ya samu nasa rabo fali aula rajulin zakarin halawar abin na damu ga ko a ah, a ah, bismillah eh, muna tare da kai bismillah shek okay okay okay to yanzu sai Ado ba namiji aula zakarin ai bi mana akrabu zakarin mafi kusa namiji a dangi to shi sai zai doki wanda wani bai da rabo a kansa don an raba kowa ya samu nashi to amma a takaitaccen magana dai bawan Allah hmm. me ya kawo batun gado cikin musulci kafin musulunci mace ba ta gado haka manzon Allah ya tar su su larubawan eh. yara kanana ba su a gado haka manzon Allah ya zai same su hal ya zo ya kai Sheikh Ibn Kasir ya ambata wani hadisi na Imam Bukhari Imam Bukhari hadisi ne kuma ingantacce imam buhari ya kawo wani hadisi na jabir bin abdullah nassin hadisi shine قال قال امام البخاري عن جابر بن عبد الله قال جابر آدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت ثم قلت يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في مالي fanazalat yusikumullahu fi auladikum to hadisi da na ja hadisi na Imam Buhari ingantaccen hadisi ne to yanzu ba na hankali ka kaji na shak hadisin Imam Buhari ya ce Jabir bin Abdullahi, sai yansu abin manzon Allah ne kala shi ya ce adani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya kawo ziyara ziyara na gaida mai ciwo manzon Allah zai zai duba ni da lafiya Mm. wa Abu Bakr manzo Allah ya wannan tafi ya zo da Sayyidina Abu Bakar fi Bani Salma ya zo ya same ni cikin Bani Salma mashiyai ne sun taho ne su biyu suna tafiya kan kafa suka zo ba sun hau komai ba kaga ya nuna ma siffa yanda suka zo manzo Allah da Sayyidina Abu Bakar yake fa lin nabi sallallahu alaihi wasallam la a'kilu shay'an annabi sirran Allah da aminci Allah su tabbata gare shi ya same ni ba ni cikin yanayin da ina iya gane ko ban san komai ma ban san cikin abin da nake ba da annabi ya ga haka fada'a bima'in sai annabi ya nemi a zo mishi da ruwa mm. da aka zo da ruwa fatawabba aminuhu annabi ya alwalla daga wannan ruwan to ruwan alwallan annabi nan da annabi ya alwalla da shin nan farasha alayya thumma rasha alayya to wannan ruwan alwallan annabi nan da ya alwalla wannan ruwan annabi ya wasa mini wannan ruwan ya yayyafa wannan ruwa a jikina fa afaktu sai na farfado daga ciwo na da ruwan alwallan annabi to bayan na farfado daga ciwo na thumma qultu sai na ce ya rasulullah ma'aikin Allah shi Jabir na ga alaman gan da ya gan alama ne na tsotsomin alamomi na mutuwa zuwa ga lahira sai ce ya rasulullah ma ta'amuruni an a fi mali me zaka hore ni in yi a cikin sha'anin kudi na don lokacin su sun san batun kudi yadda yake tafiya mata ba su gado yara ba yara kanana ko da maza ne ba sa gado to fa nazalat yusikumullahu fi auladikum inda ayan gado ya sauko ki ne fara sauka mm. shine Allah za ki gaya mana kumullahu fi auladikum hmm. kumullahu wa ya'murukum fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayaini ba za mu je aya duka in abin da muke bukata nan ya fito kumullahu ay kumullahu wa ya'murukum Allah na muku wasirki kuma yana horonku fi auladikum fi sha'ani auladikum a cikin sha'ani a cikin lamarin diyanku diyan nan aulad nan mana zukuran au inasa maza ne ko mata Allah ubangi na horonku kuma ku sirki a cikin sha'ani su game da lamarin su tace lil zakari ga da namiji mithla hazil un yana da rabo tamkar rabon mata biyu namiji daya duka yana da rabo biyu na mata kenan abinda namiji ke doka rabi mace za ta doki kaga nan ayan ta fara nuna mace mata yi gado sannan Allah ya fara kawo batun mata batun mata batun mata to asalin gado yadda aka yi gado ya sauko ki haka Imam Buhari kuma ya ambata wurin fasarar wanga aya da ya kenan yanzu ba ni hankali ka kaji wani magana zahirin ayar da Allah ya ce ne Allah fi auladikum Allah na yi muku wasu kuma yana horon ku a cikin shani biyanku biya da kuma yana zuwa husa ku daban-daban hmm. ya yi a yi aure da ya zo ya yi ba yi aure na shari'a ba amma an yi aure wani aure daban shi ne haduwan namiji na mace shi ma aure ne amma ba na shari'a ba na'am ko ba haka ba na'am shi ba na shari'a ba mm. amma sai da yanzu mm. mu ko musulmai ne da shari'a muke aiki ko ba haka ba na'am shi to da kuma ayan Allah ya ce yana muna wasarci kuma yana horo mu a cikin sha'anin diyanmu to yanzu ga yaro an gammace mace da juna biyu ina yaro ya fito da aka yi mata tambaya kamar yadda aka yi ma nana maryam tambaya nana maryam ubanki ba mugun mutum bane uwanki ba karuwa ce ba na ta da wanga ba ta yi magana ba sai ta nuna yaro yaro kansa shi wane ne ce shi bawan Allah ne to yanzu ita matan ga ko ba ta da irin wannan karama nuna na Maryam balle ta nuna yaro sai aka yi mata tambaya juna bin zan da muka ko ku yaro ga wane uban yaro sai ita matan ta iya ta nuna wane kaza ne uban yaro sai aka kirawo bawan Allah aka yi masa tambaya matan ga ta yi wani magana ta ce kai ne uban yaro kana labarin haka ne sai bawan Allah ce eh ni ne uban yaro hmm. musulci ya yarda da wani abu da ake ce mishi ikrar tabbatarwa ya tabbata shi ne ba kenan da abin da zai shiga duhu bai fito fili ba inda ake shari'a in mai aure ne a kama uban gaba dai a take a kashe shi hmm. bayan an bincike shi in ba mai aure ba ne sai a yi masa bulala dari sannan a duba ita mace kuma ta taba aure ko ba taba aure ba a yi mata hukunci amma za a yi mata hukunci ta irin hukuncin da aka yi zamanin manzon Allah zamanin manzon Allah wata ta yi zina ba wanda ya ganta sai Allah kawai da sun da suka yi wannan zina ita kanta ta zo ta ga manzon Allah ta yi zina tana fari annabi ya fida hankali kanta tambata har ta ma annabi annabi yake na yi zina ne annabi ya juya ya duba ta yi tambaya game da ita eh. sai manzo Allah ya ce to ba da hukunci ya kama ki amma je in kin haihu ki zo inda ta je ta haihu sai ta zo wurin manzo Allah kaga yanzu haka ba shaida da me annabi ya yarda matan ga ta yi zina da tabbatar wanda ita da kenta ta tabbata ta yi zina ikrar kenan na kaga annabi ya yarda da wannan ya karbi ko musulci kuma ya yarda da ikrar no problem don bayan matan da ta zo da yaro wuri manzo Allah sai manzo Allah ya ce ko maki je ki shayar da yaro saboda me annabi ke gudu bawan Allah annabi na gudu kar ya zo ya take hakkin abin haifuwan Allahu akbar mm. sai ce koma ki je ki shayar da wannan yaro matan ta koma ta shayar da wannan yaro da yaron ya isa cin abinci ran da za ta dawo wurin manzo Allah Madina sai ta zo da yaro har da wani abu kamar wani dan furotu ko kofano ko dai wani sa dai haka hannun yaro yaron na cin don manzo Allah ya yaro ya isa cin abinci duk da haka annabi bai tashi hukunci ba sai annabi ya ce wa sahabai wa zai iya kula da yaro Eh, dubai annabi ke tattalin yaro farko ya ba da dama a haifi yaro lafiya da yaro ya taso aka ce ba yaro hakkin da yake da shi ya sha nonon uwan da ya sha nonon uwan ya kare ya isa ci abinci yanzu kamin ka duba bauyan Allah ta cancanci kashi amma a bai kashe ta ba saboda annabi bai kashin wannan bauyan Allah saboda me saboda hakkin yaron da bai da laifi hakkin yaron da bai da laifi na am hmm. dalilin kenan annabi ya jinkirta ta har ta haihu ya jinkirta da ita dalili kenan annabi ya ce ta shayar da yaro dalili kenan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ran da ta zo yaro na ci abinci sai mu samu tambaya wa zai iya kula da yanga yaro wani sahabi ya tashi ce ni ne sai aka doki yaro aka ba mai shi har wayo annabi ya make sure ya samu wanda zai kula da yaro yaron ganda ka zanta ne ko abin kyama ne da annabi ya maka wanga alfarma wallahi sam duk bakan yaro daya Allah na ba mu maganin rayuwa gaba daya na addini yadda za mu yi shari'a na'am kan wani yaro kan yaron da aka yi zina sannan aka haife shi annabi ya samu dama ya nemi cikin abin wa zai ya kula masa da dan zinan hmm. ina kiransa wannan suna ne saboda haka wuta shi na'am gaskiya ne annabi ya nemi wannan yaro wanda zai kula da shi sanda annabi ya samu mai kulawa da wannan yaro sannan annabi ya tabbatar da hukunci akan uwan yaro hmm. annabi ya koma kuma ya ce masu habai irin gafarar matan da ta isa ta yalwaci yan madina gaba daya gafarar da ta samu wurin Allah Allahu akbar hmm. to mu haje wannan gefe to yanzu zahirin aya aya ya nuna Allah ya yi yusikumullahu fi auladikum Allah na yi muku wasarci a cikin shanin diyanku sai tambayan da ya zo ta karan jiya yaro wanda aka yi gaba da fatiha irin yadda muka gwada yaro ka ya yi gado ko bai gado sai ce fuska biyu ne fuska daya ya yi gado e ba wani magana tare da shi shi ne duk wani musulmi bai ba wanda ya taba magana game da yaro ya gado uwansa wannan ba kadan ba wani magana okay yana gadon uwa ne gaba da ya kare mm wannan ba kadama yanzu wurin yi gadon uban shi na ce bangare na biyu akwai yan a akwai yan a'a mm. yan a suka ce yaron ga Allah ubangiji ya kawo yaro na kuma yi wasulci biya su yi gadon ubanni uban kuma bai kiya ba uban ya yadda shine uban yaro kinan yaro na haƙƙi ya gaji uban uban ma ya gaje shi sai bangare na biyu hujjan su ne Allah ke ce yusikumullahu fi auladikum Allah ubangiji na ya muku wasirci kuma yana horon ku a cikin shanin biyan ku sai second school of thought makaranta na biyu suka ce eh auladi ya ake gane diya a cikin musulci da aure ake gane diya to don haka lamarin yaro ga ya rikice muna ya kawo rikita saboda ba da aure aka haife shi ba ba san inda yaro ya fito ba sai a wanga makarantar ga kuma sai su ma suka komo suka ce uban ya yarda shi ne ya tabbata ce lalle lalle shi ke da wannan yaro musulci kuma ya yarda da ikrar tabbatarwa zamanin manzon Allah mace ta zo ta tabbatar da zinanta ya kaji ya yarda ya mata hukunci musulci ya yarda da tabbatarwa tun da uban ya tambata shi ne ya kare yaro na da gado sai wanda ga zuwa komo suka ce eh tabbatarwa na cikin musulci amma abin da yasa halwa yau ba su su ba wannan yaro gado saboda sandan zari'a tsoro ne a ba wani abu da ake gan ba laifi hanya gaba ya zo ya kawo wannan mm. sai wayan ga malumma kuma na biyu ara su sai suka komo suka ce daya yaron ga in an hana shi gado an shiga laifin Allah saboda Allah ubangiji ya ce wala taziru waziratun wizira ukura to yanzu al wizirun ga wizirun ga da ka ganshi fasaransa alhamdu kamar dauka sai ce wala taziru waziratun wala taziru waziratun wizira ukura ai la tahamilu nafsun asimatun wizira ukura isma nafsin ukura wata rai mai laifi ba ta daukan nauyin koko kayan wata rai kuma daban kowa na dauke da nashi in kowa na dauke da nashi bawan Allah sai bawan Allah da shi wata da wani suka yi zina wata da wani kuma Allah ya hana zina sai suka yi sai Allah ya kaddara yaro da sai shi ya fito yanzu a shari'a musulci wa ke da laifi ba malamin duniya da zai ce yaro na da laifi sai ce su biyu ga ke da laifi su biyu ga Qur'an da hadisi ya nuna a tabbatar da hukunci a kansu hukunci a kansu ko tariya taba yaron ko kankani musulci bai yarda ba inda wani cuta ya taba yaron da manzo Allah ya kashe wancan mace da juna biyu inda cuta ya taba yaron da manzo Allah bai bada dama matan ta shayar da yaro ta gama sannan aka tabbatar da hukunci kenta ba don a kiyaye hakkin bawan Allah bayan Allah ya hankali wanda ke yaro bai gano ba wani hujja malam na'am in ka gama da ya magana magana sai ke to ba su a bada dama ne don kar a zo a yawaita barna awa ah, lai barnan da za a yi duka Allah ya kaddara shi wanda shi wuta zai shiga ta zina zai shiga wuta Allah ya kaddara shi na zo yi muku batun zina kadan an bari je yawo yawo nan dawo ok na wato shehi ya hakuri yaro gana da haki nake magana ok mutane biyun ganda suka hadu suka yi zina suke da laifi mm. inda ma tattalin zari'an da za a yi turokar a watsar da barna gaba kara ba mutane dama wanda ya gaji ubansa sannan ya yi zina ya haifu ta zina sai a kwace gadon da ya wuri ubansa saboda a farin shi da shi direct saboda ya sa uban kunya bai cancanci ya gaji ubansa ba hmm. inda ma an yi lura wurin amma yaro game ne laifi da laifi ko Qur'ani Allah da kansa ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra la taziru waziratun waziratun ga bi mana kaga wanga suna ne wo sifa ne na wani sunan da na wani na wani sunan da aka goge sifa ne na wani mausufin ko mahzufin da aka goge wala taziru ay la tahmilu nafsun asima ya ce rai wata rai mai laifi ba ta daukan ba ta haza wizra ukura al-isma nafsin ukura laifin wata rai daban kowa na haza nashi ne to in kowa na haza nashi ga qur'ani ya ce faman ya'mal miskala zarra khairan yara waman ya'mal miskala zarra sharra yara wanda ya aiki gwargwado da awo abinda bai kai gani ido ba na alkhairi a gani wanda kuma ya yi abinda bai kai awon ganin ido ba ta mugu ya gani cikin haifon yaron ga tazzila shi me zai gani to na'am ya ma mata tambaya yadda aka ya haife shi hmm, ba mi tambaya sai dai sun kashe shi yana yaro tsoron aibi kiyama sa tambaya yaro me kai suka kashe ka ban son wa'an kawo wahala da yau shi ne ban zuwa nisa Sheikh Ishaq da Sheikh Ibn Taymiya mm. suna sai kan yaro ga yayi gado da hujja ah! wala taziru wazi'atun wizra ukhra wallahi na'am an gane magana ko shai shai yadda su akwai manyan manyan malu da suke ɗaya eh, yana cikin wallahi shai wannan wannan suna da kafi ma cikin maganar sosai yaro ya yi gado shai hadda da shek ibn taymiya yana kan cewa yaro da aka haife shi da zina yana kai mana yana kai ya ya yi gado ai wannan hukunci bai zo zamanin manzo Allah hana yaron gado balle wani ya kawo wani hujja ba hmm. Ko haka ba na'am Sheikh. wallahi sun yadda yaro ya ci gado don shi wanda ke ga yaron ba zai cin karo kai kanka don wani hujja Qur'ani ko hadisi hmm. amma Qur'an na defend yaro na me yasa Qur'ani bai ce mai kaza ba amma Qur'an ya ce wani mai daukan nauyin laifi wata rai mai laifi ba ta daukan nauyin laifin wani wata rai daban don na laifin yaro kenan mafi karfin magana yaro yana gado duk wanda ya ce yaron bai gado ku saurari wazuzzukan wa'anda ke yin yaron bai gado ka ji eh to kaga yaron ba saboda abin da yake ana sorori kar a zo a taimaka ma barna a ba taimaka ma barna wanda ya san bala'i da guba da azabar da ke cikin zina da bai yi laifi iri uku al'umman annabi idan laifi daya laifi daya za a rubuta maka in kai lada wani bangare a baka goma man ja'a bil hasana falahu ashru amsala wanda ya zo da kyakkyawan aiki daya yana da tamkar ta goma wani kauro kuma a mai da shi dari bakwai allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sal habba ambata sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim akwai wanda in aikin kirki daya a bashi lada dari bakwai kan aikin kirki daya sannan kuma Allah ya ce wallahi yudha'if liman yasha Allah na rufan yamu wanda gana wani mara shi an kanta wala Allah ka dai san adadin sa an gane magana ko amma kai laifi daya kana da laifi daya al'umma ne haka muke to ba hankalinka al'umman annabin kuma da laifi daya daya uku in kai daya in ka je kiyama sai ka ce kai kai na duniya gaba daya muna da laifukan da ake fayil muna so a hada mu da shi da ya ka gani amma abin da zaka je ga kiyama da yawa zaka gansu Qur'ani Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa'anda ba su bauta wani abin bauta daban tare da Allah daya wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi ba su kashe rain da Allah ya hana a kashe sai dai akwai hakkin kashi akwai watan wannan rai kenan kashi kenan na farko hoton turu wada ya zunun ko ba sa zina to wanda ke boton turu wanda ya wanda ya taba bautan turu bai tuba ba wanda ya wanda shi ma ya kashi bai tuba ba da wanda ya zina bai tuba ba me zai same su kiyama ya hmm. Allah ya ce man ya fa'al zalika ka asama wanda ya aikata wanga abu ko ko daya a cikin su ya haru da halaka yalka asama ai dimara wa halaka wa azaban ya haru da rushi gun Allah ya haru da halaka gun Allah ya haru da azaba jan kulli gun Allah da Allah ya yudha'af lahu al'azab za kuma riban ya mishi azaba ne in ka kashe mutum da ya kiyama ka je sai ka kamar ka kashe rayukan duniya duka in kai turu so da ya kiyaman ka fita kamar turun China da Indian nan duka kai kai kai ma ka kitiyo su mm. in dai baka yi tuba ba bawan Allah ɗan ko zina kai baka yi tuba ba ka har Allah kaman zina duk gaba da kai kun ji karatu wanda ake file ko na'am shek mm. to da Allah ke da ban tsoro kuma Allah shine Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ubangiji baya yafe laifi in an mutu da tarayya da Allah in an tara shi da wannan aka mutu ba yi tuba ba an yi turu ba yi tuba aka mutu da wannan laifi haka ayyuka ke fasarawa amma wa yaghfiru ma duna zalika amma wani laifi bakin wannan ba ka shi wurin ba zina wurin ba mai da mai wurin yace bayan wannan Allah na yafewa amma liman ya ga wanda ya so kai wa kasan Allah zai so da wane ne ba zai so ba hadisi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya manganu ya manganu ya zo ya kai ya ce ya bin adam kai dan adam lau a taitani bi kurabil ardi khataya da a ce ka zo mani Allah duka laifukan duniya gaba da ka zo da su duka thumma laqitani sannan ka haɗu da ni ubangijinka kiyama da na bincike ka ana binciken laifukan duka duk wani bangaren laifin da ake ce laifi kai da kai aka yi su kai shugaban eh. amma sai na same ka musulmi la tushriku bi shay'an ban ga kana tarayya da ne ba kana gudun tarayya da ne ba kai turu ba amma komai kayi yace la ataituka bi qurabiha maghfira in na ga dama sai in ji nauyin laifin nan dukan kawo gafaran baka daidai da shi wanda yake haki ka biya wanda ya rinka shiga aljanna mm. hadisi ne na Buhari kuma hadisi da kudusi ne amma abin da ke da ban tsoro Allah ya yi haka ga wanda yake so ya yi ma don kai baka je ka dace da wanda za yi mafa don Allah ya alkawari ya ce gidan wuta da mutane to da ya kamata mu yi hatsari kenan amma cikin hatsarin mu kuma bawon Allah sarki bari maka wani tambaya ba hmm. wani lokaci mutum in abu ya samu wani yakan so ya yi takaman imani amma ya zo gidan shi bai wannan imani manzon Allah ya gaya ma Abu Zarr Gifari ya ce ma Abu Zarr Gifari ya ce wanda ya ce la ilaha illallah ya da la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya mutu da shi ya shiga aljanna Abu Zarr Gifari sai ya ce ya Rasulullah wa in sarka wa zanama ko da ma ya taba sata yayi zina annabi yace wa in saraka wa zana ko da yayi sata yayi zina sai ya koma wa in saraka wa zana annabi yace wa in saraka wa zana kawai bai gida kyau ko ya sata ko ya zana annabi yace ko ya sata yayi zina sarki zaki ban da ce kai ba in kai wa zakila kai ba da samu wannan ka shiga wuta Allah kare ka ka wuta na'am na'am ina ka ina compare magana ne kaga Abu Dharr Gifari ya ga aibin zina ya ga aibin sata mm. sai don mutum ya mutu da la lawo wannan bai dawo da shi gidan wuta don yanzu na sun saura gidan wuta hmm. sai annabi ya ce wanda ke da la lawo bai saura wuri Abu Zarri Gifari manzo Allah tambaya wannan na uku annabi ya ce masa wa in saraka wa zana ala raqmi an fi Abu Zarri ki ko da yayi sata yayi zina bisa ga turmuzan hancin Abu Zarri ma ko Abu Zarri ya damu ya walakantu abinda Allah ya haje kenan hmm. don Allah don annabi gwanga maganar gadda ne kai ka kai annabi tsoron Allah ne Allah ma ka san shi in ba don barka annabi ba sallallahu alaihi wasallam na'am inda magana yake haje magana inda yake na'am wanda ubansa ya aure ya haife shi sai shi ya tashi ba da aure ba ya haifu to kaga bai gaji uban ba ya kanta sunan gidansu ya walakanta ubansa amma bai mutunta kansa ba sai a dora mishi ba, hmm. amma dan shi ya taso bai da aibi sai a kare uban yana ta yawo yawo sai ana aibata yaro to bari in gaya maka walid bin mughira inda ya yi tuma ya ji manzon Allah da yana cikin manya manyan su abin da zamu yi taimaka addu'a addu'a eh rashin tuban shi da jan da manzon Allah kwarai ya sa Allah ya basu har ya tona asiri ya nuna ga shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne musulmai da ake musulmai musulmai musulmai duka ta tsayin da aka haka yafi kowa ai na wasu Allah ya rufe na wasu kuma Allah ya tona mm. ko ba haka ba haka ne yaro na tun da uban ya ce nashi ne ya kare inda yaron bai iya zama na shi wanda ya zinan kawai in matan tana gidan aure sannan aka haifi yaro wani daban ya zo yana claim wannan yaro ko ta huska karya da har kiyama ba dansa ba ne in ya wani barna daban kiyama Allah ya nisha azaba a mai aure shi ke da abinsa okay ko da yaron ya gaji uban kodawa ko da jinin wancan ne koda jinin sa zai ya zama jinin sa Allah wai ba jinin sa ne wai ba jinin sa bane okay to <laughs> na'am shi mai aure shi dai abin da aka zai gidan sannan shi ne kwabe da hanya ya ce yaron ba nashi bane ya reject yaron sai dai through process shi ake ce mali'an za a zauna ne a yi sine sine sine sine za a je masallaci shi namijin zai hau mimbari ya rika ƙwari ya ce to ko inda za a bari mahukumta inda za a mishi hukunci na shari'a ya rika ƙur'ani ya ce to Allah bauyan Allah ga cikin ga ba nawa ne ko ko danga ba nawa bane danga ba nawa ne. danga ba nawa ba ne to na biyar ce ce nawa ne Allah ya sine mini sai matan kuma ta zo ta doki sai ta ce mijina karya yake yi mijina karya yake yi ta ne mijina karya yake so hudu na biyar sai ta ma ta ce in dai karya ni ma nake yin gaskiya mijina ke yi to hushin Allah ya tabbata kaina hmm. to lokacin an yi li'an kai musulmi baka da hanya ka yi magana tsakanin su an kare ta raba aure in an raba auren nan lokaci yaro bai gadon wannan uba don ya bi process okay uba ba bai gadon yaro lokacin nan uwan kawai za ka gaji yaro hmm. inda uwa kawai ke gadon yaro ke sai ta gaji abinsa hmm. a gado tsakanin shi da uwansa da akwai shi amma ba haka kana sai gefe ka ce ka ga yaro ga wani na wani a ah, wallahi ka ka shiga magana kuma ka samu mutane magana kiyama wanda ya da maganan kallon har shi ma ya fadi yana da bulala samanin duniya in ba same shi ba kiyama ya sha azaba fiye da haka <laughs> kamar wani lokaci gana wasu abubuwan da ya faru aka ce wasu matan shi ta zuta ce yaran shi ba ta ce ai da musulci da an futa an kare eh eh da ya ce matan shi ta ce wai ba dan shi ba yaran ba nashi bane na'am kuma suna cikin aure ta haife su eh. ai da mu zuciya ai da mu ba mu da wannan ke da biyan mijin nan ne ya kare ba komai ah, in musulunci ne <laughs> musulunci ne tana so ba so tunda tana gidan aure yaran shi ne ko da ba shi ya yi ba ma eh ba ta da kawai ya yaran shi ne kuma yaran shi ne wurin Allah yaro kuma da ya tabbata yaro wurin Allah shine yaro da da ya tabbata da wurin Allah shine da kiyama kuma ya tashi na dansa ya kare mm. ni kai kana da wani kesu wurin Allah ka haru da Allah wannan tsammani yanzu tun da an yi tambayi magana kadan ya fito ko haka wanda ko kuma magana Aminu Sarampa to masha Allah yi Sarampa yayi tambaya in lura ya sa halmace ta zo da wanga yaro yaron ya yi gado ko bai gado ban san gadon wa Aminu ke tambaya ba amma tun da ba za mu kawo shi gaba da ni na gaya mishi magana daya yaron ya yi gado uwan matukan yaron ba su addini ba su saba ma addini ba matukan wani dayansu ya mutu ba hannun wani cikin mutuwan mai shi Mm. don ka taimaka cikin mutuwa wanda za ka yi gado sa baka gadon sa in kai ma ka kashe mai shi baka gadon mai shi mm. an gane ko ko da ku musulmai ne baka gado in dai hannuka cikin mutuwa mai shi baka gado ana hana ka gado mm. to amma yaron ga da lalura ta zo haka sai matan sai wanga abu ta fata da kukansa ta bi ke ba wa Allah abin da ka yi mini kyau saboda ba ya kai na rasa inda zan binga tashi kuma na yi ciki sai ke babu damuwa na yarda na duba na ne ya kare shi wancan nan namiji nan ya mutu yaro ya gaje shi in shi ma ya mutu shi namiji ya zo ya gaje dansa okay da lura kenan mm. amma ko in kun ga yaron nan sai ku ce wanga ta haihu ne ba da aure ba amma wayanda suka san lalura ya kawo irin haka su sun kama bakin su amma tun dama tun lalura lalura da ya zo farko ya wasu su daji suka yi wasu kuma suka yi manganu da yake da ya kamata a kwanci hankali wani shi ma bai goyon ra'ayin wannan magana ba amma ya je magana mai kyau wani kuma shi ma ya goyon ra'ayi ya magana mai kyau ko ba haka ba haka ne don haka bayan Allah yaron nan dai wanda aka samu lalura da mai shi ya yadda shi ne yaron ya yi gadonsa shi ma ya yi gadon yaron amma ya kiya ko ba wani karfin da matan da za ta yi ta defend kenta da shi an yi wannan hukunci wurin Allah amma yaron da uwan sun gaji juna ba komai gado dai ya rasa gado san san bai yi sai dai uwarsa ba ta riga shi mutuwa ba mm. sarki magana ya fita kadan ya fita na am sosai shek sosai don batun gado wani bangare daya muka yi cikin bangare daya batun jiya kuma diyan kuma ba kowane jiya ba cikin diyan kuma wani bangare ko lungu kuma hmm. dan da ya zo gaba da fatiya shi ke maka ba hujjan da ke nuna dan ba zai gado ba kira gado wanda suka ce dai gado sun kawo ya kamata ne tsoron a yi kaza a yi kaza amma a'a nassin da aya gawa zai hujje shi hmm. kuma aya kenan da su shekh Ishaq da su Sheikh Ibn Taymiyyah su ma suka ja mm-hmm. da ire-iren su hmm. da yaro shi bai da laifi bawan Allah kuma sai na taku example yadda manzo Allah ya kiyaye irin wangan yaro zamanin manzon Allah Duma zan ta zo ba nemi namijin ba da wa kike jira ba nemi wannan ba ita take tayi ya kare ita ta ikra sai aka batta ta haifi yaro da lafiya aka kuma ce ta koma ta kula ta shayar da yaro hakkin yaro a wurin matan ta shayar sai mun zo Allah ya kwace yaro ga ya ba sahabi ka duba darajar sahabai hmm. ya ba yaro gare ni. yaro yaro banza ne awesome ah, wasu ma sukan ce wannan yaro ya bada sallah ba sallah limamai da yawan da ke ba ku sallah kusan da aka ya haife su in Allah ya bai su ke ba ku sallah kenan ka je kiyama ce ba ku da sallah ko Umar ne bai da mutunci amma yaro shi bai da laifi sannan kuma ga yaro yau in ya fika bautan Allah zai fika wurin Allah ne in ya fika tsoron Allah ya fika wurin Allah ne fatiha ya za ku karanta wanda ya karanta don Allah nashi ya fi sarki ya gane magana sosai shak sosai ba ga magana ga ya kawo maganganu doki eh. zan baka hanya ka take ah. waya masu tambaya su yi tambaya Allah abin da Allah ya sauke sai mu je da shi to jama'a za mu bude layi don Allah kowa zai kira ya tsaya kan topic Uh, shai ya hakuri kamun mu bude layi tambaya na a ciki hmm. ah, na ce wanda ya yi taimako wurin kashe wani bai da gadon hmm. mai shi to shai kaman ta wannan dai harkan dai shi akwai wasu ma'aurata da suke ganin suna cikin kunci sosai shi suka ɗauki ciki suna da yara da yawa suna ganin yara da yawan nan ba za su iya ciyar da yara sosai ba shi matan kuma ta ɗauki ciki Shi mijin ya nemi hanyar shi da matan suka haɗa kai kan da za a zubar da cikin suka yi cikin bai zube ba har aka haifi wannan yaro to kaga sun nemi kashe yaro sun nemi zubar da cikin ciki bai zube ba aka haifi yaro shin hmm. suna gadon yaron ko kuma yaron na gadon su a yanzu tun da an haifi yaron sun yi eh. gado ko ba su gado bai taso ba su a yaro shi bai mutu ba ai wanda ya mutu ake gado haka ne Doshi in da yaron na da wani abu ne ya mutu suka suka neme su kashe shi suka kashe eh. ko suka attempt ba samu ba sai yaro ya yi ta da su amma tun da yaro Allah ya kiyaye yaron an haifi yaron lafiya wannan ke sa bar shi goyi an nemi a zubda da cikin Allah bai dawo zubda da cikin ba yaron ya tashi yaron ya riga su mutuwa kai yana da wani abu sai su gaje shi shi ma in ya tadda suna da wani abu sun mutu sai ya gado su ya kare wadakila ma haifon da aka zo aka yi yaro ya zo shi zai zo ya da sunan gidan ko watakila ma su zo su fi son shi mara sauran yara hmm. Hmm. Masha Allah. Mun gode sosai. jama'a, Malam Buhari ta yi wrong da ka gyara na ta kasa 93, ne. To jama'a an bude hanya don Allah kai da za ka kira kai kokari ka saya kan topic waɗanda ba su samu sun yi tambaya wancan mako ba. A kan dai wannan topic guda-guda dai da ake yi kan batun halatta zina da aka ce an yi wanda shayi ya zo ya nuna mana cewa wannan ba halatta zina ba ne a karatu ta kai inda ta kai inda kai a karatunka ba ta yi zurfi ta kai gun ba ka tsaya inda kake ka zo ka ji karatu to alhamdulillahi inda aka tsaya kenan aka yi karatu alhamdulillahi yanzu za mu bude layi duk wanda tambaya akan duk abin da shehi ya tattauna a haka yana da daman ya iya ya bugo shi ma ya yi tambayansa a inda aka tsaya uh, okay one second na'am kamun uh, ah, kira ku ya kuri shai ya kuya ba mu sakas ɗaya za mu je break kamun mu ɗauki kira ku ya damuwa eh Masha Allah. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sarki zaki. Na'am, kola ya sunan karge na nake kira. Ismaila Suleiman daga Libya. To, Malam Ismail Suleiman daga Libya kana tare da Shak Redwan akan wannan layi. Yawa Shak fata alkhairi da fatan Allah ya sa a shigo. Yana jin ka. Yana jin kai da amsa. To yi kyau madalla ni kada akwai tambaya guda ɗaya cikin wannan bayanin insha Allah. To, muna jin ka tambaya ta zuwa ga shakka ana gurin ne, to dangantar da kaman yaron da aka samu ta wannan hanyar idan kuma ya kasance su iyayen kuma ba ɗaya bane ba fa eh? yaron da aka samu misali kamar ta hanyar zina da ake bayani a kai eh. idan ya zama na cewar eh, iyayen da suka haifar da shi ma'ana mazan kenan ba ɗaya ba ne idan sun kasance biyu ne su iyayen ko kuma uku ne to ya ne wajen cin gada shi kenan tunda an ce idan ta tabbatar da cewar ga wanda ya yi mata ciki hmm. kuma ya zo ya amsa cewar e lalle shi ne wannan ciki hmm. shak ya bayani akan cewar akan haka yaron zai iya cin gado hmm. to shine sai na ce to idan ya kasance kuma uban biyu ne fa ko uku <laughs> Masha Allah. <laughs> zai amsa wannan tambaya. Eh, alhamdulillah, ni ma ana yin murna kwarai, sarki za ki ka ba da hanya ne ko? Da abisul ashayi na. <laughs> To, a ce ma Ismail Suleiman in Allah ya so Ridwan Suleiman kuma zai ba shi ansa. Allah ya taimaki shek. Ai shi tambayan da ya yi ya ba kansa ansa. Mm. Ka ji, wai Allah ya kaddara wani ya zo ya tabbata shi ne bai ce mutane biyu ko uku suka zo suka tabbata ba ai ya ce ne wani ya zo ce shi ne ya tabbata shi wanda ya tabbata shi ne shi ne ya so kiyama mamman ji a bar ma Allah sauran hmm. na'am ka ni karatu Masha Allah. Shi ya ce ne in iyayen biyu ne ko uku sai wani ya zo ya ce shi ne. wanda ya zo ya yarda shi ne nan sa saya kan shi ne a bar masu Allah sauran an gane magana ko in ko su biyu suka zo wanga ya ce ni ne kuma ya ce ni ne kowa na fi shi ne sai matan ta zabe da ya kai ne a saya kan wannan nan je kiyama wanda yake shi ne an gani ai ba kowane judgment zamu yi muka ba ga malami man yayin bayani ba da sai ce wallahi ana ba haka ne ya ja aya ja hadisi in ya kare sai ce wallahu alam Allah shi ne mafi sani haka ne aha to uh, shi mun kare shi a kawo sabo assalamu alaikum kola na wasa ba kai ba malam ali assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu malam ali wa barakatuh malam sarki malam ali nawa kana tare da shakri duwara kan wannan layi <laughs> farko dai ina isar da gaisa ina gaida shek shek yana jin kai na amsa Allah ya saka da alheri amin da yake wani lokaci na kan tare da sauka na ban sani an tattaba abin da zan tambaya amma dai in kun ba in ba a yi magana ba in yi tambaya sai a amsa. to masha Allah to na farko dai alhamdulillah shi kai ne prof da ya yi wannan bayanin cikin karatu ya sake dawa ya kuma yi ƙarin bayani eh. don gamsar da mutane manufa abin da yake nuni wannan da ɗaya kenan na biyu kuma ita wannan matsalar malam sarki abin da nake so in tambayi malam mafi yawanci idan an ce mutum yana cikin lalura ta yunwa da yana iya mutuwa in bai ci abinci ba za ka gane shi wani lokaci ma ko tahiya in yana yi za ka ga yana staga haka ne <laughs> no ba za ka ga eh, eh. to idan mace ta kai irin wannan stage har tana yin staga duk namijin tunda dama asali ba wai ta zo ne ba asali ko ita waccan kisa da ake basuwa ba wai asali ta zo neman zina ne ba a yi zina da ita ba ya ta zo neman taimako sai kasance mm. wanda ta nema ya taimaka mata sai ya ce sai in ta aminta ya amfani da ita mm. to idan mace ta zo ma namiji watakila tana da yara ko ma bata da yara ta zo har tana staga saboda tsananin yunwa kamar za ta mutu sai kuma namiji ya nemi sai ya amfani da ita a irin lokacin da muke yanzu mafi yawancin namijin da zai ce mace ko ya ganta irin stage din nan sai ya yi amfani da ita sannan ya taimake ta mm. to in ka bincika ya zama addicted ga zina mm. ya zama mazinaci na ƙarshe wanda bai da tausayi kowa yana iya zina da shi to kuma in mutum ya zama addicted ga zina za ka ga mafi yawanci kuma suna ɗauke da cuta ta HIV hmm. to kuma in suna ɗauke da cutar HIV in mutum ya zama ba zai iya taimaka mace ba ya ga tana staga kamar za ta mutu ba zai ba ta abinci ba ta ci ba zai iya ba ta kuɗi ta ci abinci ba ko ta ci da yaranta ta ci ita ba. sai ya yi zina da ita to ina tabbata ma ba za ta iya sami condition ba na ciyakila akila sai ya amfani da condom kami amfani da ita. idan kuma ya amfani da ita zai iya sa zai infecting into da cutar HIV a da yan za ta dawo gida ta ɗauko HIV ba ta sani ba za ta yi sa ma mijinta sannan za a kyamaci ɗiyanta a da yan an ji result abin da ya kashe ta kimala a irin wannan stage da muke da waɗannan cututtukan sun ka bayyana still ya halatta mace ta je ta tare da irin wannan mazajen kuma ta aminci ta bada jikinta don ta ci abinci mm. wannan shine tambaya ta Allah ya saka muku da asiri tambaya gara da nauyi Na hau. Masha Allah. Za ki tambayan bai da nauyi. Ai ba mu kai gani shi ba, haifuwa za ka yi ne. Na. To shayi na. <laughs> Ba ni hankalinka. Ai mun yi wanda ta fi nashin ga nauyi. Ai mun yi magana irin haka mai yiwuwa mai shi na dauke da ciwo. Eh. Mai yiwuwa kuma a zuwa a hadu a ce za ka ga ka ga uwanka sai ka yi zina da ita. Ai mun yi wannan magana. Eh. maganin duka na ce kowa ya roki Allah Allah ya masa tsari lalura lalura ba alkhairi ba ne ai irin annabawan Allah ga ya koro ga duka ai ba zabin kenta ya kawo wannan ba tana da miji tana da kaza kaza kaza in da mijin nan akwai wanda za su ci su raba su ci ai da bai kai ga haka ba ko ba haka ba sai nan ko ina bai yi ba kenan ko mu muna maganar da akwai shi ne amma kai kallaka ka boye ka ce a'a lalura kan ba lalura ba Allah shi ya sani shi bai barin ka hmm. ka yaudare mutum ba ka yaudaran Allah kuma duk da maganar gan da muke gaya muku ga ai wancan mako na gaya muku hmm. wata ya kai haka ta kai wa ga munzili in dai don ta ka goma da ce ta mutu sosai ka faɗa haka sai na irin haka ya faru zamanin manzon Allah irin waɗanda yake masu ana azabtar da su kusa a kashe su ba su damu ba suka mutu kan haka wasu kuma ba su iya ba tunda suka saba suka suka yi maganar kafici suka zo manzo Allah ya ce Allah bai rika su da wannan laifi ba don zuciyarsu ba haka ya nufa ba ita mun ga ta kasa hal ta kai haka sai bawon Allah Ya akwai wani labari haka cikin mutane ashabul gari nan mana da wata lokacin da bawan Allah tana neman taimakon da wanda taimaka makama kanta yana kiyawa sai ya yi da ita ai ta zo ta yadda ko lokacin da ya zo zai sai ta yi mishi wa'azi sai ji tsoron Allah ya bari ai da wannan dalili shi ma yi fadanci lokacin suke cin ramin dutsen ya masa kadan da manzo Allah ke bada labari to shi kamin wanga ya kai batun namijin ya dokoki ba kawo namijin ba ta taso ba ai lokacin namiji mara kanshi shi bai san shi abin da yake ba in dai namiji kana nan kai kana sai dab kana sai sosai namiji sai matanka ta kai irin munzilin gan da ake fadi sai ta fita ta nema abinci miji kuma na akwai miji <laughs> lokacin an kai nafsi nafsi ita ta je fabon kanta ne yadda za a yi ta rayu ba budin don namiji ya rayu ba to kenan wa'anda bangaru ya kamata duk musulmi ya sa hankalinsa ya yi kokari ya taimaka ya taimaka in ka samu ka ci kare ka raba ka ba wani in ka samu kogon lokaci kokari ka taimaka ka ba wani ka taimaka ka ba wani saboda da nufin kare irin ga abubuwan ka kan ga mutum na cikin masuwa kana fata ga ya zai kare kana tare da mutum matan shi ta yi shi ba matan shi ta yi bugan da zai yi suna <laughs> amma nana taimakon juna ban ga abu bai zuwa to shi magana ya zo muke warware abin da yake na shari'a Kaka magana da na yi muku latin nan ah, magana da na yi muku latin magana ke nau na guda muku bangare biyu da yake musulci ya faru amma duk yadda ka address abin ya kai ka ya kan dai da lura ne ni kan wannan na saya waya ci kowa sani da lura Allah in ka yaudare mutane ka ce da lura wannan batun ka ne hmm. an gane magana ko masha Allah shek ko shi a lokacin da za ta je nan lokaci cikin situation da takken nan ai ba ka duban ko menene ba mhm. ka mutum kan gudun mutuwa ya fara cikin mutuwa ko sai gaskiya ne mutum ke sai hanyar jirgi jirgi zai buge shi bai duba inda hanyar mota ban da ya tumo sai fada rige ko ya fada mota ya taka shi ya yi kokari ya yi effort kubutar da kansa wani abu daban ya zo don shi wa'annan duka ana roka ne Allah ubangi ya kiyaye mu sarkin kaga mutum ya ce ni na saba da ciwon tsarin kai Allah da gyarace shi da tsarin kai bane sosai in wanda ya zo zai dame shi ya zo ya gane lalle yana ciwon kai na hmm. ah, ni na ciwon ciki har dai ban damu da shi ba na saba ko lokacin na ciki wallahi na wanda zaka yi kuka ba ta zo bane <laughs> haka ne to don haka dukkan mu gaba da Allah ya kiyaye mu Allah ubangiji gare mu amin amin hmm. to assalamu alaikum wanda kar ya sa mamaci ta kai wannan matsayin har ta kai ma ta je ta zo ko AIDS gidan wani Allah ya kiyaye a AIDS da zuwa da yaro gaba da fata ya zo aibi ne mm na'am na'am assalamu alaikum warahmatullahi kola da ka dade kan layi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga nake kira sunana Muhammad Awal ina call from uh, Holland ok malam mahmud awal daga holland eh. kana tare da sheikh ridwana ka wannan layi eh wallahi sarki zaki wallahi mun gode kwarai-kwarai da kake invite manyan-manyan malamai kamar hakan ga suke zuwa suke walwale muna wani abin da ya muna wanga ya muna karfi kuma wallahi ina bibiyan ka shekaru da yawa tun kana jaman tuna ka zo america ban taba kiran program ka ba yau amma to sheikh ridwan malamin shi Sheikh Jamal Baba. Eh malami na ne. sa da na ganshi yau na ce a ba yanda za yau ya kamata in kira. Amma to ina so ni kuma kai min wani abu guda malam ya ake kiran shi sarki zaki. Shine kowane yaushe da malam zai zo kan program ka. In ka yi ya wallahi ka bari in sai mai data. Allahu akbar. Allah ya saka da alkhairi. Ya sai mai data alkhairi. Ni abin da dan yayi kenan wallahi. Allah ya saka da alkhairi. Zaki zaki. Wallahi. Mun gode amma in haka in haka ne eh. ka biya bashin last week da this week kenan. Kaka <laughs> Kaka damu. Masha Allah. Wallahi. Shi yasa dai ban magana dai wa yankuri in eh. dai akwai yanda zaka kai ka hukuna ko a ah, ah, dole ai ai muna gamawa yanzu na zan tura maka namban saboda bashi biyu ya kama ka bashi biyu ya kama ka gaskiya eh, eh. doko ni manna ina bibiyan ka ya da image din ka fa oyo na gode <laughs> ah. abi abi abi <laughs> eh, wato kafi kafi ne ma bi kai na kenan haka nan ne <laughs> mun gode Allah ya saka da alkhairi eh don Allah ka mini sallama kan mu manta bashin last week da this week ya kama ka insha Allah eh, insha Allah insha Allah okay shirin salamu alaikum mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam buhari nawa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh sarki zaki barkan ku da wannan lokaci barka ka dai barka ka dai malam buhari ina muku fatan ina muku fatan alkhairi kai da Sheikh Ridwan muna amsawa muna amsawa Buhari Sarki zaki abinda zan ce haɗe da tambaya ne to sai dai na faɗa tukunna abinda nake so in fahimta a nan wurin bayanin da bayanin da shehu ya yake ce misali kamar shi dai dan da aka haifa ba ta hanyar aure ba ba laifin shi bane laifin wayanda suka haife shi ne a takaicen na fahimce shi ina ga haka yake nufi ko na'am haka yake nufi yawwa to sai wayanda kuma suka yi aure farko misali aure kristoci ne su ba musulmai ba eh. sai suka yi aure da suka yi wannan auren to suka zo suka musulunta suka da musulmai hmm. mun san ban taba jin inda aka ce su a ta daurin auren su ba saboda sun musulunta da wancan auren ana barin su da wannan auren hmm. to wayannan 'ya'yan da misali aka haifa tun da ba na sunna bane ba su da wani laifi su ma a wurin Allah <laughs> To. An fahimci tambaya na? Eh, wato yaran, okay, yaran da aka haife su ba cikin musulunci ba, aka shigo da su eh, musulunci. tunda eh, eh. iyayen da aka yi auren ai ba a sake wa. Sarki naji, sarki, naji kaka damu. Eh, ya fahimce Akwai wani bawan Allah. Eh, naji ba damuwa. akwai bawan Allah a ibn As lokacin da zai musulunta ya ce wa manzon Allah in da musulunta abinda na cikin kafirci ga ya kai mini a ce ka damu mm. Ya yace al islamu mu ma qablahu mm. musulci yana rushe duk laifin da ke gabaninsa mm. da ka yi tuba ka yi tuba da komai ka ne ko da dama arzikin banza kake tare da shi da ka yi tuba kurka kuka yi tuba shi kenan sa yi musulci Abinda ke gabanin musulci ya rushe shi wal hajju ya hadu ma kabla au hadu ma kabla in mutum ya haji Allah ya karbi haji ko na rushe laifin da ke gabaninsa banda hakokin bayan Allah mm. amma musulci ya rushe in dai ka komo ta ya kare tun da sun shigo lokacin nan babu sa'a to su musulcin nan su da auren su da yaran su gaba da kowa ya tuba shi kenan za musulmi a ci gaba ya zaman su ai tun da irin aure aure yansu suka yi shikenan na'am in da ana dai zaune ne ba su yi aure irin nasu ba an dai kama juna kyauta ce da su tuna mun musulunta mu yi aure sa daura musu aure amma sun tun aure irin nasu nan musulci ya tubar da aure nasu nan mm, mm. ok amma in suna yi eh, da su. islamu ya hadu mu ba kabla izai eh, eh kace me amma kace inda suna irin zaman na engagement ne wannan dole ya kamata a yi auren kenan a an gabata su wurin su aure kenan zaman su nan dai su sun doke su yadda su aure su kenan sun sun musulunta musulci ya yarda auren kenan abin da shi yana haka ba wanga ba aure ba ne wanga na dai kama na ka gane ko na'am she da na ce ka gane sai ka ce ka gane in dai irin wannan ne na musulunta za a yanzu mun musulunta a daina kowane hali a yi aure ta daura musu aure ran da aka sannan nan non ai aure in an samu sharutan ta cika ya kare amma dai yanda su suke ko ai kowa da irin uh, al'adun daban-daban ne da suke yi amma bishi ya ta aure ya kare yaran su kuma da suka yi cikin wannan auren nan nasu nan ko ta ya suka yi shi ko wankan giya suka yi lokacin da suka yi wannan aure da su mun ta komai ya kare sun musulunci ya zauna masha Allah masha Allah na malam buhari na san ka gane sosai eh, na fahimta sarki na fahimta sosai masha Allah Allah ya saka Allah ya saka da alheri amin Allah ya sa tashi lafiya ah. to ah, alhamdulillah ina gani ah, jama'a kamar an gamsu sosai yau abinda Malam ya kawo da saboda jikin kowa ya yi sanyi da haka kuma mun gode sosai wa malam inda malam na da ƙarin bayani da zai yi mana insha Allah muna buƙatar haka sanu malam ya muna addu'a insha Allah sai to sarki daya Allah ya muna dadin kai amin shek bayan da kuma sauran bawan Allah nan da ya fasa ya ta sai ta Allah ya saka masa alkhairi amin sai kuma mu yi mashihun shehun America gaba daya addu'a shi Aminu Saramfa tarampa haka ne ai ha ai so dewa irin wanga da zai ta shike sai ko ba haka ba za masa addu'a shi ma zai samu almajiri kenan mhm. Ina da wasu hakan da yake ma sun ta komai da yake suna bukata kowane lokaci a haika zuwa waje amma mun shirya ba mu dai soma ba mun soma kamar shi Aminu Saramfa da shi Alhaji Zaniu da Rabi Beljo da Odro Beljo da wasu wasu sun da suka yi kungiya ne haka su ma dai kowane lokaci da batun addini ya gane Allah Allah saka musu alkhairi Allah ko ya maka wanda kuma shi ma suke record nan kuma Allah ubangiji ya saka musu alkhairi na ga jama'a na ta bada kuro mu doki kira ko da biyu uku mu kara a bismillah to a jama'a da Allah ku ya kuri kira kaɗan shi mu bar malam huta kai da ka kira direct barin pick naka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh 'yan tiktok salamu alaikum kola da ka kira direct salamu alaikum wa alaikum salam ya sunan karga na yake kira sunana abdurrahman Alu. to daga ina kake kira daga niger ne kira daga niger to kana tare da shak ridwan hafizullah akan wannan layi a dan ce miki ne kawai ina jin daga niger yana jin ka eh, eh, sarki zaki dayin ce maka Burama ina sauraren ina jin daɗin shirin ne naka masha Allah na malluma eh, kuma malamin da yau ya ce nan ina sauraren shi sosai sosai malami ne wanda ban san shi ba mai ina sauraren shi sosai sosai. Masha Allah, masha Allah. Oh. mun gode Allah saka da alkhairi mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ko na da kira kan whatsapp wa alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuh ya sunan ka daga nake kira suna dahiro daga kwadi ba to malam dahir kana tare da shak ridwana kan wannan layi shak ridwano muna mai fatan alheri yana jin kai na amsa muna da malam malam yana kokari yana jin ka kuma wallahi wallahi malam sarki zaki yana da magana guda duk abin da malaman gana in dai ta matsala ta taso sun ka shiga magana cike. wallahi sai dai wanda zuciya dai babu haske a cike. amma za su fayyace ma komi da komi ba irin kawai malaman Najeriya ba. A'a kada kwandam ga kwandam ya Malaman Najeriya ko ne malaman Najeriya kowa bangare ne yake karewa. wannan wannan kuma wannan kuma haka ne wannan kuma gaskiya wallahi magana ta gaskiya da ni dan Niger amma ina Cote d'Ivoire kuma duk malaman da duk malaman da ke magana a cikin Facebook mm. wallahi babu wanda bana biya mm. babu wanda bana biya amma kowane tashi bangare ne yake kare amma malaman gane Allah raba su da wannan abu mm. magana ta gaskiya da ai wallahi malam Allah saka ma da alheri lalle mun ji daɗi ko rana ta yau na kira na da malam muna saurare Jeji ne ma yana ina da da shak Haruna wani malam ya ka wani baki ya ka wanda na Ghana. Eh ina gaishe su ina eh, musu Insha Allah maganar ka malam zai yi shawara ga mallumma bimana masu bin son zuciya. Wato in abu ya faru in dai ba kan akidan su bane kowa yana kasa Insha Allah malam zai magana kan haka. Eh malam zai magana kan haka. Insha Allah. Mun gode. Mun gode. Najeriya kuma bangare ne yake karewa. Kuma malamai dole a samu fahimtar dole a samu sabani. Haka ne. An san da shi tun da No. To amma in ka tashi kai magana bisa ga abin da musulunci ya tabbatar. No. Mun gode, Allah saka, Allah saka, mun gode, mun gode. To, jama'a don Allah kuwar wannan ya zama kira da ƙarshe. To, bismillah shek. To, alhamdulillah, sarki zaki. Na shek. Bentar. Nace. Daga suna don nima a da kan kafi da ni. To, akwai kanina wanda yake bin mi, wanda ke bin mini. Oh, Allah, network na da malam, gaskiyar malam na break. Buhari. shi ma yana jaman da ina ce shi ne to kenan yanzu na dawo ko eh yanzu yanzu malam ya dawo bismillah shek zakar network ne to alhamdulillah da ce to yanzu addu'a zan yi muku amma da naga suna Buhari ya yi tambaya sai ni ma na suna da kane nan da ke jama wanda ke bi mini Buhari to shi ma ina gaida shi sannan sarki zaki kai kanka da su aminu saramfa da suke da eh, iman wannan lamari da su zakari kuma da su lukman da ke nan ga da su oduro shi ma shehun belgium kenan ma akwai magajiya wanda take matsa sa ne su rabi belgium dukkan suna musu addu'a da su aisha zaniu mutane dai suna da yawa haka Allah uban ya taimaka ma waɗanda ke kula da mutum wa'azi wa'azin ga haka Allah kuma ya rufe asirin mu sannan magana na karshe ba zan mun kare komai ba mu addu'a mu ne Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya raba mu da sun zuciya Allah ya raba mu da sun rai amin mutum duka yakan da wannan abu sai din Allah ya fishe shi mm. magana da nake gaya muku na ce maka fiye da shekaru masu yawa na ce maka akida tana kamura barna mm. akidan mu ta zamo musulci mazhabin mu shine Qur'an da hadisi ya kare baka da problem da kowa wallahi azim mm. kana tafiya baka da problem da kowa ruwan yazo yana ba wan tsoro ruwan yazo yana ba tsoro ai da akwai wasu kayan da na haje jefe kan bakin topic da na fito na akwai wasu yamma-yaman da yake don yi fa yana tamani an turo mini su ne in ya son ka kawo na kan da ya ta wanga da yi to Allah bai sa an kawo shi ba mm. shi bayan Allah mu yi musulci mu yi musulci mu yi musulci mu yi don Allah son zuciya a bashi hmm. ko sabanin da aka ya koma ga Qur'an da hadisi ya kare kowa ya tafiyan shi shi ma wa Allah gaskiya ya Allah dai ya kiyaye mu ya dai Allah dai ya rusa ma don magana ya malum magana da haka su ma suke kan akida na'am Allah dai ya kiyaye mu sarki Allah ya kiyaye Allah ya tsare ka mu ma Allah ya kiyaye mu Allah ya rufe asirin mu abinda muka fahimta kuskure Allah kai ne masani Allah ka yafe mana ka jara Allah abin da muka faɗi kuskure ya fita halshe mu Allah ka gyara cikin halshe wani bawan Allah ne ba abin da muka faɗi kuma na kasari Allah uban ka sa yayi amfani Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء شيء a seconds daya da wannan magana ya kamata yi maka ta gefe guda mu shirya a haka akwai zancen da ya tashi tsakanin wanda su ake bugowa har an zauna mukabala tsakanin shi'a da bimana malluma na izana to shi aka nemi a haka akan sahabban annabi sallallahu shin ya dace a cewa sahabban annabi sallallahu alaihi dukkan su adilai ne ko kuma a 'yan shi'a sun ce ba za a ce musu adilai ba akwai waɗanda bi ma'ana ya cancanci yanzu a kira sunansu ana, ana sine musu ko kuma ana gaya wasu ababen da suka yi a da zamani manzo na cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma cutar da wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan zance da aka zo aka zauna wasu sun ce a'a bai dace ba wasu kuma sun ce ai ya dace a faɗi inda ba a son a faɗa to me yasa aka rubuta a cikin littafi har yanzu ana karanta wa'annan littattafai shi yasa shaida muna roƙa in zai muna kyau a sabon sati wannan ya zama topic abu ne da gaskiya ya rudar da jama'a a cikin wannan da muke ciki Ba babu dama Allah ya taimaka mana an an shayi Amin shi. Sai ba damuwa Allah ya kula ka. Eh. Amin. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode shi. Allah ya saka alkhairi, Allah ya saka.